masu karɓar fansho a jihar oyo sun ce sama da mambobinsu 500 suka mutu kamakon rashin samun kuɗaɗen fanshon su masu karɓar fanshon sun furta hakan ne jin kaɗan da suka kammala wani taron gaggawa a birnin ibadan fadar gwamnatin jihar oyo haka ma masu karɓar fanshon sun baiwa gwamnatin jihar oyo kwanaki bakwai ta biya su haƙoƙinsu na watanni biyar ko kuma su shiga yin zanga-zangar sai ba ta gani mr olusegun abatan shine sakataren ƙungiyar masu karbar. tsohuwar fansho a jihar Oyo. To that effect, give the state government a seven day ultimatum within which to pay our money from January to date. Mr. Olusegun Abatan ya ce sun bai wa gwamnatin jihar Oyo kwanaki bakwai ta biya su haƙoƙinsu a cikin waɗannan kwanaki daga watan Janairu zuwa yau. Idan hakan bai samu ba za su shiga yin zanga-zanga. Abatan ya ce sun daɗe suna yi wa gwamnatin jihar Oyo haƙuri amma har yanzu bata nuna ko ta damu da irin halin da suke ciki ba. da yake mayar da martani a game da kwanaki bakwai da masu karɓar fansho a jihar Oyo suka baiwa gwamnatin jihar Oyo a madadin gwamnatin jihar Oyo. Shugaban ma'aikatan jihar Oyo Mr. Soji da cewa ya yi. not that the government is not willing to pay pensioners. And there's an arrangement on ground to offset the outstanding bills. Mr. Soji Aniya da ya ce ba gwamnatin jihar Oyo ba ta son ta biya kuɗin fansho ba ne, akwai wani shirin biyan su haƙoƙinsu a ƙasa. Aniya da ya buƙaci masu karɓar fanshon a jihar Oyo da su ƙara haƙuri, nan ba da daɗewa ba za a biya musu buƙatunsu. Masu karɓar fansho a jihohin Najeriya da suna ta ƙorafi a wasu jihohi saboda kasa biyan su haƙoƙin haƙƙinsu. Hassan umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.